Allah dan Allah wani wata baiwa Allah nake nema ɗan wasan kwaikwayo fatisi ne ana ce mata to kuma wace ce fatisi ni na wace ce na san fatisi ni ban san wata fatisi ba dan Allah ka yi hakuri malam ko dan jakana dai ka gani ka zo dai kana kokari kai masa shi ne kawai ka zo ka fake da fatin wallahi wallahi zan maka ihun barawo ya jama wai ya barawo ya zo ya saka mi cikin <laughs> <laughs>